Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asmana Shinaki muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku shi bayani wato bayanin shugaban kasa isuf muhammadu dangane da taron karfafa zaman lafiya ta hanyar addinai da aka soma yau a nan yamai a fannin ilimi muna dauke da bayanai kan yarjejeniya tsakanin gwamnati da kungiyar dalibai ta kasa da kuma yajin aiki na kungiyoyin coach da sinasep kungiyar ƙwararrun likitoci su mai da wa ministan kiwon lafiya martani Shirin musamman na yau zai mai da hankali kan taron karfafa zaman lafiya ta hanyar addinai da aka soma yau a nan Yamai. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a yau aka soma wani babban zaman taro kan karfafa zaman lafiya ta hanyar tattaunawa tsakankani da kuma cikin addinai. mayan baki kamar sarkin musulmi na sokoto muhammadu abubakar da babban malamin kirista jean wanahikan na ɗaukar wato na ɗarikar katolika suna halartar wannan taro shugaban ƙasa isu muhammadu ya bayyana cewa tsatsauran ra'ayi a game da addini shine sanadiyar matsalar tsaro da ake fuskanta a yankin sahel Yau ta'addanci da tsarin nasa ya ɗauki yin amfani da addini ya girka barazana mai yalwata a cikin yankin rukunin sai da yawo da wani ɓangare na yankin tsakiyar Afirka da ya sanya ƙasashenmu ɗaukar matakin zuwa yaƙi misalin ƙasashe na yankin Sahel da na tafkin kogin Chadi dangance da wannan hali mai wuya. shigon tattaunawa bisa waye kai euh, faɗakarwa ga kwanciyar hankali a canza ra'ayi tsakanin al'umma kenan wajibi ne cikin rukunin sai da yawo mu yi nazari bisa ga faɗarkarwa ga kiyaye kwanciyar hankali ta hanyar tantamnawa tsakanin al'umma da addini hanya ce ta buɗe fahimta hanya ta ba da damar ƙara samun masaniya ga addinin da mutum ke ingantawa yana tilasta ladabi sanin hanya ya waje ba don a samu cin moriya ya kasance an girka ma'amula kyaukyawa zamantakewa kyaukyawa tsakanin juna inda kowane ne zai ba da gudunmuwarsa ga yafewa da girka kwanciyar hankali. la Ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ta ɗage yaji aikinta na kwanaki biyu. Ƙungiyar ta ɗauki wannan mataki ne bayan ganawa da ta yi jiya da ministan ilimi mai zurfi. yayin da gwamnati ta ɗauki alkawalin biya mata bukatu hudu daga cikin biyar da ta gabatar mata. Usaini Sambo, sakatare general na kungiyar USN ya muna ƙarin haske. Kan da muka kawo kuka biyar ne, duka kuka hudun mun samu an ci mana kan matsalolin. Shine biyan allowance in 'yan makaranta a cikin jihar Zandar, Maradi da Tawa wadda ake cema Ed Social da Bruce de Vacance. Za a taya can za a fara biyan su. A cikin ƙasa duka gaba ɗaya za a biyan Bruce de Vacance wanda ba su samu eh, albashin nan nasu. Kuma amannin namu 'yan makaranta masu karatu a ƙasashen waje. waje su ma wani ba su samu bursun su ba to za a biya musu kudin karatu a nan cikin gida kuma da waje dole ba su samu za a biya musu kudin karatu nan nasu da mun ka shiga yajin aiki a nan namu an samu an tsaida su biyar a nan cikin garin Yamai saboda sun yi tahiya su hiddo yan makaranta wannan ekulan da aka ce ma EPSP aka samu aka kama su ce aka kai su feji mai jiya dukkan su an sako su suna cikin abin da muka samu hannu da mu da gwamnati kuma akwai aminin mu da shi ma DJ Kazo na garin Filinge da aka tsaida a aka gidan yari shi ma jiya an samu an sako shi A sakamakon tattaunawar da ministan ilimi mai zurfi da kwamitin gudanarwa na kungiyar USN sun sa hannu akan wata yarjejeniya. Minista Mohamed Ben Umar ya bayyana cewa gwamnati za ta shafe hawayen ɗaliban cikin takaitaccen lokaci. Daidai ne a cikin yanayin tafiyar kungiya kamar kungiyar ɗaliban Nijar USN su gabatar da koke-kokensu su ajiye kashedin tsayar da aiki. Ƙarshe sai a game bisa tebur na tantamnawa domin a samu biyan muradin da aka nema. Mun tantauna dangance da aunin ƙarhinmu mun cimma girka yarjejeniya. Biyan da ya kamata a yi za a fara sunan da ɗan lokaci ƙalilan za a cika alƙawarin cikin sa'o'i masu zuwa abokansu da aka kama za a sakin su. Gwamnati ya ɗauki dukkan matakan da suka dace na maido fa'inta da kwanciyar hankali. Ina gaida da zarumtar tawagar ta esn wa'anda waɗanda suka nuna fa'inta ta hali na gari domin ciwo kan lamarin. buƙatar gwamnati dai ita ce na ceto wannan shekara talakwal sun amince kuma suka zo aka tantamna kuma yau mun samu girka Fasarar kalamin ministan ilimi mai zurfi Muhammad Ben Omar. haɗin gwiwar ƙungiyoyin kwas da sinasab ya soma ji aiki na ini hudu a yau talata duk da tattaunawa da gwamnati ta bukata a fara tun jiya kwa ina aka kwana game da wannan tattaunawa, Aliyu samana ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar COS ya ba da wannan amsa. ko da muka ajiye yajin aiki gaskiya an cire mu amma da aka cire mu tamtamman da muka yi jiya tare da ministrori bai biya muna bukatocin namu ba tunda har yanzu akwai abokan mu wanda suna bin gwamnati shi biya kamar na wata biyu ko wata uku amma wata hudu kenan abubuwa ce wanda har yanzu masala yana nan muna son kun gwamnati ya sa mu ya biya bukatokin nan kun bayan wannan daukar mushirin da ya kamata a yi har yanzu ana tahiya kamar ba a son tahiya girsa lararkin da ya kamata a bamu mun gasa samun shi bayan su kuma a kosa kawai da gwamnati a dauka har yanzu waɗannan ba a samu cika su ba kenan don wannan abubuwa ce muka ce bai kamata ba gwamnati ya rihe idanun shi a rihe kunnen shi ya bude ya sa mu gani abun zai sa mu samu mu biya bukatokin namu amma ko da mareki aka cire mu za mu koma tamtama wajen karhe uku za mu ga abun da za a samu sai mun taba abokan mu su za su gaya mu abun da za mu Aliyu Samna kenan ɗaya daga cikin magabatan ƙungiyar COS. Ƙungiyar ƙwararrun likitoci ta SMS ta mai da martani dangane da tsokacin da ministan kiwon lafiya ya yi a yayin da ya kasance a gaban 'yan majalisar dokokin ƙasa a ran asabar da ta gabata, inda buƙace su da su kuma bakin aiki. Dr. Zabiru Kwangize, sakatare janar na ƙungiyar ƙwararrun likitocin SMS, ya yi wa Ibrahim Gado ƙarin bayani. Abun ya kasance wasan kwaikwayo, wasan kwaikwayo na walakantar da ƙwararrun malaman kiwon lahiya ga huska al'umma, domin an nemi a nuna wai gwamnati ya yi ƙoƙari na kyautatawa duka kuma mumun Minista ya nuna cewa wai mun yi cunkoso a cikin birnin Yamai. Ai ba 'yan sandika ba ne ke umurta sauyin wuri aiki. Su ne ke yin tsarinsu. Suna tsarin su ne ta hanyar wayar talho ga aminansu, 'yan uwarsu, kannansu abokan siyasarsu da ba su son gusawa zuwa wani yanki kowancan yanki kuma su ne ke tsayar da su a yankunan da suke so sai an lura ba ka da wani mai kare ka ka kasance ɗan talaka daɗa sai a tura ka inda ake so kuma a manta da kun sari fasara kalaman wato dr eh, zabiru kwangize wanda shine sakatare janar na kungiyar ƙwararrun likitoci ta smes Bayan ya kammala zagayen ƙananan hukumomi na jihar Agadas domin sanin yadda damar bana ta kasance, minista mai kula da hulɗa tsakanin hukumomin jamhuriya ya jagoranci wani taron raskwana a ɗakin taro na fadar gwamnan jihar Agadas. Gada minista Yusuf Bakai ɗauke da bayani. Dans le domaine pastoral, il y a des endroits où a fannin kiwo akwai hilaye inda ke da euh, ciyawa da dama, akwai kuma wuraren da aka samu karamcin ciyawar. Fannin albarkatun noma da muka zo ran gadi na farko, mun lura da yawancin lambuna duka sun salwanta akan ambaliyar ruwa. Damarar ta yi gaugawar tsayawa kuma ta kasance shimfiɗar ta yi tsambare. Don a tunkari wannan matsala, mun tambayi manoma da su mai da hankali ga noman rani. Mun gode ma Allah domin duk da ambaliyar ruwan da suka samu manoman yankin Agadas sun tsunduma ga noman rani da iri da magungunan da suka dace za mu kawo masu. Dangance da matsalar fitarwa a sai da amfanin cikin waga karkara tare da juna mun yi tsayar da cewa albarkatun da suka samu na gonakai. OPVN za ta saye su da ajiye su kuma cikin mangasoshin manoman duk inda matsala ta samu gare su ta abinci sai a saida musu da rangwame. Cikin gundumar Arlet ruwan da ke gare su ba su da kyau. Mun ba da umarnin a girka sashe mai lauran ruwa ya diba lahiyar ta ruwa Mutane uku suka rasa rayukansu wasu uku suka jikata a cikin wani hatsarin mota da abu cikin daren 21 zuwa wayewar 22 ga watan Nuwamba din nan da muke ciki tsakanin Cibarkatan da garin Arlet. Wata babban mota dauke da masu aikin neman zinariya 22 ce ta fadu daidai kilomita 12 kafin a iso garin Arlet. Gungu Muhammad Dantani ya tuntubi magajin garin Arlit Mauli Abdurrahman domin jin karin bayani. Motar ta fito daga katan ne za ta shiga Arlit ɗauke da fasinja 22. Daidai kilomita goma sha biyu shiga gari babbar motar ta juya da su. Nan take mutum uku suka rasu, uku suka ji mummunan rauni da wasu da suka samu jikata. Yau da safe ne muka suturta wa'anda suka rasu, ukun da suka ji rauni kwarai mun kai su babbar asibitin Arlit. Saura da suka samu dama-dama an sallame su. Matsalar matukin direba ne ya haddasa hatsarin. Dukkan fasinjan 'yan Nijar ne. 'yan Nijar ne. Fasar kalaman magajin garin Alita Abdulrahman Mauli kenan. Koko gargajiya ita ce wasar da ta fi farin jini a Nijar. Za a gudanar da kwamɓalar kokowar karo na 38 a garin Tawa daga 25 ga watan Disamba zuwa 3 ga watan Janairu na shekarar 2017. Ya dace dan kokowa ya kasance da walki idan zai gogawa da abokin kokowarsa. Sai dai an yi la'akari da cewa wasu 'yan kokowar ba su dama walkin a 'yan shekarun baya-bayan nan. Malam Barka wani ƙwararre a fannin kokowar gargajiya ya yi muna ƙarin haske akan ka'idodin kokowar. a kokowa muna da tuni, muna da tuwahin da kaya na kokowa mata galgajiya gargajiya su suka huddo sunan mu ma a sauran kasashe bayan kayukan da muke yi gargajiya da ake faɗi ta huto daga wannan kaya ta huto daga wannan kirari da ta huto daga wannan take da ake kada gunduwa da suke raka ta huto daga kiri daga kambu da laya da bance da walki da sauransu wannan gurin da muke so gargajiyar Nijar ta ci gaba mun gani yan mu suna yadda gargajiya su ko an ce kokowa gargajiya muna karya tradition kanmu mu da kanmu dan shi muka ce to a mai da wannan abu mu za mu yi proposition ga gwamnati Malam barka kenan wani ƙwararre a fannin kuku gargajiya ta nan ƙasar Nijar yanzu kuma masu mu sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. mu a Tilibiri tare da Radio Tebose a kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa a kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka a kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani a kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. Eh, biyar da minti arba'in da biyu a nan studio kalangu yanzu kuma sai shirin namu na musamman Ya kusa soma ne babban zaman taro kan karfafa zaman lafiya ta hanyar tattaunawa tsakanin da kuma cikin addinai. Taron na samun halartar mayan baki daga Najeriya kamar sarkin musulmin Sokoto Muhammadu Abubakar da babban malamin addinin Krista hikan Manufar wannan taro shine girka kyakkyawan tushe ko kuma gimshiki na yi wa juna afuwa. Maryama Jallo Kenta ta haɗa mana wannan rahoto da gungun Muhammad Dantani ya fassara mana. Da addu'o'in addinai daban-daban ne aka buɗa babban taron da sai da yawo ta shirya bisa faɗakar da samun masaniya bisa kan kwanciyar hankali cikin canza miyau tsakanin addinai. Girka gimshikai masu ƙwari daga buƙatar san hannu da miyau da kowane addini zai a cewar ministan raya al'adu Asmana Malam Isa. addinai kun sani suna ba da girkin tafiyar da tsari daidaita zamantakewa da kwanciyar hankali da ma'amula tsakanin al'umma. Saboda haka addini gimshiki ne na girka da ke tunasar da cewa mun zo duniya don mu san juna. Duniya mun zo ta ne bisa takaitaccen lokaci mu zamna lahiya mu zamna tare. Al'ummar da ke fuskantar matsi a kanta na rayuwa cikin fargabar zuciya kashi na ɗaukar darasi a lakwal sai safka yake ta yi cikin yankunan da al'amarin ya shafa. Yawan 'yan gudun hijira da masu gushi daga mazamninsu sai karuwa yake. Ina iya ana iya ƙididdige dubanni a Nijar, Mali da Najeriya. Yaƙi na ta'addanci ya salwanta ɗan madaidaicin arzikin ƙasashenmu da za a iya amfani da su wajen buƙatu na kokowa da talauci da girka buɗin samun aiki na matasa da babu shi samsam. Addinai kun sani suna ba da girkin tafiyar da tsari daidaita zamantakewa da kwanciyar hankali da ma'amula tsakanin al'umma. Saboda haka addini gimshiki ne na girka kwanciyar hankali, zaman lahiya da ƙarfafa zamantakewa mai kyau. kyau. Mu yi alfahari da faɗar wani masani, Carlos Santos, da ke tunasar da cewa mun zo duniya don mu san juna. Duniya mun zo ta ne bisa takaitaccen lokaci. Madalla masu mu wato a muka karshen wannan shiri namu na labarai da sashen Hausa na Maricin yau a huta lafiya.